akan wannan rantsuwa da aka cewa shaidu su yi gada ba musa alkur'ani to daga baya sai muka gane da mutane yawanci karya gare su tunda yanzu sai ka ga 'yan Nijar wani shaidu a sun kama dan Najeriya sun ce shi ma a dan Nijar ne tunda da cikin garin tasa ne muke sai ka ji an ce a dan tasawa ne ai tasa aka yi shi ko wani ƙauyen tasa aka yi shi wannan in muka yi mai takardar haihuwa akwai matsala. Juju mine ne matsala? Yana iya zuwa da takardar nan ta tasawa tunda ta haya za a yi mai kati nan komisariya in ya tahi da ita kasashen waje in ya tahe shigantaka cewa za a yi dan tasawa ne ko kuma a ce a ya eh, dan Nijar ne to mu kuma ai ga sunan mu ya lalace ko kuma shi wannan wanda aka yi wannan takardar da shaidun nan nazir su yan tasa suka zo suka yi mai suka ce a dan Nijar ne a rake ba dan Nijar ba abu ta ce kawai ta gama su yanzu yana iya zawwa ya ce shi ma ko wani kwansaye ko wani mer ko wani deputy yake so tun da dan Nijar ne Nijar aka he shi kenan shi ma yana da yanci yanda yan Nijar suke da yanci shi ma haka yake da yanci to shi yasa yanzu da muka gane mutane akwai masu karya da yawa shaidun nan shi yasa sai muka ce kai ga yanzu fa sai shaidu sun yi rantsuwa da alkur'ani ko da muka fara sa alkur'anin nan mutane sai suka fara gaya mutane gaskiya sai ka san ce a wallahi ba nan ta sa aka haifi ga wurin da aka yi shi ce to ka gani ai alkur'anin da muka sa shi ya fara umfani mu dan mu kare 'yan Nijar ne kuma mu kare 'yan tasa tana cikin tasa muke aiki. To, mine ne matsayin masu rubutawa bisa kan takardar haihuwa? Bisa takardar haihuwa in dai aka ɗan ƙara mata wani abu ko a ɗan canza mata suna a rubuta ba kama an kawo kotu ta ba da umarni ba to wannan laihi ne dan mutum haka so ma yana iya yi ma ko kuma mutum ya sa biro ya goga abun in an dibi takardar kama ta lalace ko wajen suna ko wajen shekaru to duk wannan mutum yana iya ma ya kaso bisa wannan abin da ya kamata mutum ya kawo nan koti sai a ba da umarni ya kai can miri a gyara mai